Ezekiyel Sura talatin da biyu Makoki domin Fir'auna A shekara ta goma sha biyu, a wata na goma sha biyu, a rana ta fari, Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka yi makoki a kan Fir'auna, sarkin Masar, ka faɗa masa, Kai kamar zaki ne a cikin al'ummai, kai kamar dodon ruwa a cikin tekuna, kana ɓullowa cikin rafuffuka, kana gurɓata ruwa da kafafunka. kana kuma dama rafuffuka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Da taron jama'a masu yawa zan jefa abin kamun kifi a kanka, za su kuwa jawo ka da abin kamun kifi, zan jefar da kai a ƙasa, zan jefa ka a fili, zan sa dukan tsuntsayen sararin sama su zauna a kanka, dukan namun jeji na duniya kuma za su ƙosar da kansu a kanka, zan baza namanka a kan duwatsu. in kuma caka kwaruruka da gawarka; zan jiƙa ƙasar da jininka mai gudu har zuwa duwatsu, magudanan ruwa za su cika da namanka; sa'ad da na shafe ka, zan rufe sammai in duhunta taurarinsu, zan rufe rana da girgije, wata kuwa ba zai ba da haskensa ba, Dukkan haskokin sammai za su zama duhu a kanka; zan kawo duhu a kan ƙasarka, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Zan damu zukatan mutane masu yawa sa'ad da na kawo maka hallaka a cikin al'ummai, a cikin ƙasashen da ba ka taɓa sani ba, zan sa mutane da yawa su gigice saboda abin da ya same ka, sarakunansu kuma za su yi rawar jiki saboda kai sa'ad da na kaɗa takobina a gabansu. A ranar fāɗuwarka, kowannensu zai rawar jiki a kowane lokaci saboda ransa, gama ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. takobin sarkin Babilon zai auka maka, zan sa jama'arka su mutu ta wurin takuban ƙarfafan mutane masu ban tsoro na dukan al'ummai, za su lalatar da girman kan Masar su kuma tumɓuke dukan jama'arta, zan hallaka dukan dabbobinta da suke kusa da ruwaye masu yawa, ƙafar mutum ba zai ƙara damunsa, ko ƙofatan dabba ya gurɓata shi. Sa'an nan za a sa ruwanta su kwanta, in sa rafuffuka su gudu kamar mai, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, sa'ad da na mai da Masar kufai na kuma raba ƙasar da abin da take cike da shi, sa'ad da na bugi dukan waɗanda suke cikinta, sa'an nan ne za su san cewa ni ne Ubangiji. Wannan ne makokin da za a yi mata, ’yan matan al'ummai za su rera shi, gama Masar da dukan jama'arta za su rera shi. in ji Ubangiji Mai Iko Duka, Masar ta gangara zuwa cikin lahira A shekara ta goma sha biyu, a rana ta goma sha biyar ga wata, magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, yi kuka saboda jama'ar Masar, ka kuma tura ta da ’yan matan manyan al'ummai zuwa ƙarƙashin ƙasa, tare da waɗanda suka gangara zuwa rami, ka ce, Kin fi sauran shi ne? Ki gangara ki kwanta cikin marasa kaciya, za su fāɗi cikin waɗanda aka kashe da takobi, takobin da an zare. bari a ja ta a tafi tare da dukan jama'arta, daga cikin kabari manyan shugabanni za su yi maganar Masar da abokanta su ce, Sun gangara sun kuma kwanta da marasa kaciya, tare da waɗanda aka kashe da takobi, Assuriya tana can tare da dukan sojojinta. An kewaye ta da kaburburan dukan waɗanda aka kashe, dukan waɗanda suka mutu ta wurin takobi, kaburburansu suna cikin zurfafan rami, kuma sojojinta suna kwance kewaye da kabarinta; dukan waɗanda suka haddasa tsoro a ƙasar, masu rai sun mutu, an kashe su da takobi Elam tana can, tare da dukan jama'arta kewaye da kabarinta; dukansu sun mutu, an kashe su da takobi. Dukan waɗanda suka haddasa tsoro a ƙasar masu rai sun gangara wuri marasa kaciya a duniyar da take ƙarƙashi, suna shan kunya tare da waɗanda suka gangara zuwa rami; an yi mata gado a cikin matattu tare da dukan jama'arta kewaye da kabarinta, dukansu marasa kaciya ne da aka kashe da takobi, domin tsoronsu ya bazu cikin ƙasar masu rai, suna shan kunya tare da waɗanda suka gangara zuwa rami. An kwantar da su tare da waɗanda aka kashe; Meshek da Tubal suna can tare da dukan jama'arsu kewaye da kaburburansu, dukansu marasa kaciya ne da aka kashe da takobi domin sun haddasa tsoronsu a ƙasar masu rai, ba sun kwanta tare da sauran jarumawa marasa kaciyan da aka kashe, waɗanda suka gangara kabari tare da makaman yaƙinsu, waɗanda aka yi musu matashin kai da takubansu ba? Hukuncin zunubansu yana a bisa kawunansu, ko da yake tsoron waɗannan jarumawa ya manne cikin ƙasar masu rai, kai kuma, ya Fir'auna, za a kakkarye ka za ka kuma kwanta a cikin marasa kaciya, tare da waɗanda aka kashe da takobi. Edom tana can, sarakunanta da dukan yarimanta, duk da ikonsu sun kwanta tare da waɗanda aka kashe da takobi. suna kwance tare da marasa kaciya, tare da waɗanda suka gangara zuwa rami, dukan yarima arewa da dukan Sidoniyawa suna can, sun gangara tare da waɗanda aka kashe cikin kunya duk da tsoro da suka haddasa ta wurin ikonsu, sun kwanta tare da marasa kaciya, tare da waɗanda aka kashe da takobi, suna kuma shan kunya tare da waɗanda suka gangara zuwa rami. Fir'auna shi da dukan sojojinsa za su gan su zai kuma ta'azantu, domin dukan jama'arsa da aka kashe da takobi, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ko da yake na sa ta haddasa tsoro a ƙasar masu rai, Fir'auna da dukan jama'arsa za su kwanta a cikin marasa kaciya, tare da waɗanda aka kashe da takobi, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.